Aƙalla mutane bakwai ne jami'an kiwon lafiya suka tabbatar da mutuwarsu a sakamakon ɓarkewar cutar sankarau a jihar Niger, Najeriya. Daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Muhammad Usman, ya ce cutar ta ɓarke ne a ƙananan hukumomin Agwara, Kwantagora da kuma ƙaramar hukumar Magama. amma ya ce kawowa yanzu an samu shawo kan lamarin domin kuwa sun tura jami'ansu a yankunan kamar yadda ya yi mani ƙarin bayani ta wayar salula. Magama ne kadai ko ko akwai wasu wurare a Niger? Eh mun samu eh, labarin Kuntagora, Kuntagora wasu. Da Agora, wanda duka wannan da tufa da. ma din akwai mutuwa koko? Eh To a ƙaramar hukumar magama ne dai lamarin ya ta'azzara inda a nan ne ma waɗannan mutane bakwai suka mutu. Shugaban ƙaramar hukumar ta magama Alhaji Muhammad Mamman Auna ya yi ƙarin bayani. To muna nan kwatsan da zafi shigo sai aka samu lalura na sankaran wuya. ya taso a wasu yankuna da ake kira jika da mazakare to da labari ya sami ma ofis nan take muka tura ma'aikatan kiwon lafiya suka tafi wajen da suka je suka ɗauko rahoto gare wa sai suka je su kai magani to sai dai abu bakin ciki allah ya sa kamin aje allah ya ma wasu rasuwa kamar a mazakare an samu rasuwa ya kai mutum hudu a tungan jika mutum uku eh amma wasu kuma da muka je allah ya sa a sun samu sauki suna nan suna harkokinsu amma me ya kawo wannan cutar yanzu zafi ne zafi ne to mutane kuma suna kwana cikin ɗakuna to mun tura ma'aikata suna kokarin wayar da kan mutane a daina bacci a ɗaki a daina bacci a ɗaki a kwanta waje a sha iska a buɗe ko ina ƙohohi jama'a saboda musamman yara ƙanana don waɗanda suka suna yara ƙanana ne to yasa muna nan mutane ma'aikatan mu suna can sun shiga suna kai wayar da kan mutane ko sako sako kwada kwada kan a dinga bude ɗaki abu windoji bude saboda a samu isasshen iska cikin ɗakuna. A ranar Talatan ne ne dai ake sa ran ma'aikatar lafiyar jihar Niger za ta yi wa manema labarai cikakken bayani akan wannan cuta da ta ɓarke a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.